ce sun dogara bi umumatin akwai abin da ake ce musu umumat ayoyin qur'ani sai suka dogara da umumat sai suka halatta waɗannan abubuwa aka sannan akwai ayoyi da ake kiran su itlaqat an sake magana ba a kayyade ba umumat an faɗi magana gaba ɗaya ba a keɓanta wani tashi ba e, ita mazo alaiha suka dogara akai, da suka dogara akai sai suka halarta kwaikwayon ahalul kitab da nasara misali kwanaki aka yi kirsimati sai malamai da yawa suna dogaro da umuma suna halatta cin abincin kirsimati umuma shine Allah yake wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum Allah yake abincin ahlul kitab halal ne ku ci ko ba haka bane Allah ne ya faɗa ayar Qur'ani ce amma tana cikin me umuma Allah ya magana ne gaba daya amma daga baya ya keɓe wani sashi daga cikin sassan ne yake ce mana mu yi addu'a ihdina siratal mustaqim gairil siratal ladina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim wala dallin ashe akwai abin da zamu kiyaye dangane da ɗabi'ar su halal ne ayi kaza halal ne ayi kaza halal ne cin abincin ahli saboda wancan aya ga abin da ta faɗa don haka yake da kyau mu karanta waɗannan littattafai musamman littafin shekul islam da kuma littafin almajiran sa ibn qayyim al-jawziyya ka duba ahkamu ahli zimma kamar yadda shekul islam ya rubuta wannan littafin iktida'u siratul mustaqim don bayani game da aqidar tafarkin manzon Allah da aqidar yahudawa da aqidar nasara haka kuma almajiransa ibn al-qayyim jawziya ya rubuta littafi ahkamu ahli zimma kai musulmi in kana zama da arne a gari daya ko a gida daya ko a unguwa daya ga yadda zaman ka za ta kasance tsakaninku a karantarwar annabi muhammad in ka samu littafan nan biyu ka karanta su lokaci ne zaka fahimci yadda alaka tsakanin musulmi da kafiri take zama abinda zaka iya yi da abinda ba daidai bane ka yi shi kada yin sa ala basira faktabani ba'dul ashab sai wasu daga cikin abokai suka bukace ni iktabani bi ma'ana talaba minni wasu daga cikin abokai suka bukace ni an u'allika fi dalika a da can ya rubuta amsoshi ne risala rasail kananan takaddu ya rubuta akan matsala ta zamantakewa tsakanin musulmi da kirista ko yahudi to amma da aka koma samun irin waɗannan mushkiloli wasu na taso da fitintinu su ce a'a ai Allah ya ce ai kaza halal ne Allah ya ce ai kaza da waɗancan halal ne don me kai zaka ce haram sai wasu yan uwansa suka ce ya kamata fa ka rubuta littafi mai zaman kansa wanda zaka kawo mushkilolin nan ka warware su ta ina ne yake halatta mu koyi da ahlul kitab ta ina ne baya halatta mu yi koyi da ahlul kitab an u'allika fi zalika in yi ta'alik in rataya ƙarin bayani a jikin waɗancan rasa'il da na rubuta ma fihi ishara abin da zai zamanto ishara ne ila asli hadhihi mas'ala game da tushen mas'ala ta cewa tsakanin musulmi da kafiri li kasrati fa'idatiha saboda yawan fa'idarsu wa umumin manfa'ati biha da kuma gamewar amfani da yake tattare da su wani ma kad amma kasiran min an-nas min al zalika zalika saboda kuwa mafi yawan mutane ko ko mutane da yawa Allah ya jarabce su da ɗaukan halayyan kiristoci da yahudawa ba su sani ba wasu ma sun sani da gangan wasu kuma ba su sani ba kaga in aka rubuta littafi mutum zai gane ga abin da zai iya yi na kwaikwayon kafiri ga abin da yake haramta gare shi hatta faru fi nau'i jahiliya wato akwai mutane da yawa waɗanda suka jarabtu da kwaikwayon ahalin kitab har sai da suka waye gari a wani irin rayuwa irin ta jahiliya kamar zamanin da aka yi kafin zuwan annabi muhammad wato kamar an sake samun wata jahiliya ne fakatabtu mahabaran shine sai na rubuta duk abin ya halarci tunanina abin da ya zo min cikin tunanina wanda na taɓa yin fatawa a kansa ko ilimi abin na taɓa karantawa imma ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah ko bayanin magabata na tattaro na rubuta na saka a cikin wannan littafi ma'a annahu lawistufiya kuma da a ce lawistufiya a anawa kenan a wasu littafin a karsa lawistufiya ko da za a karkare a ce za a tattaro kowace aya take hana musulmi ya kwaikwayi ahalin kitab a ɗauko kowane hadisi na manzon Allah wanda yake tsawatar mana akan kwaikwayon ahalin kitab a ɗauko maganganun malaman sunna na farko a rubuta littafi yake da za a karkare ma fi zalika min ad-dala'il a tattaro duka dalilai wa kalamin ulama da maganganun malamai wastuqri wastuqriyatil athar sannan a daddale wato labarai na malaman sunna na farko a tabbatar da na gaskiya a ce za a rubuta littafi daya a game da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri yake wallahi la wujida fihi aksaru mimma katabtuhu da zaka samu littafi kato fiye da wanda na rubuta wato ashe ba duka ma abinda sunna ko ko ayar qur'ani ta kawo ba duk abinda hadisin manzon Allah ya kawo ko ayar qur'ani ta kawo ne saka a littafin nan ba amma yayi iya kokarin sa ya saka muhimmai da za a tattaro komai a ce za a rubuta littafi a dangane da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri ya kamata ya zama sai ce da an samu littafi mai girman gaske lawujida ana wani tafi naku kuma lawujidat to wannan bambanci ne na makaci wadanda suka rubuta abin nan maktaba walam akun azumu anna man khaba fil fikhi yace duk da haka ni na tabbata in ma an samu wanda yake shakka game da haramcin musulmi yayi kwaikwayon ahlul kitab in ma aka samu mutumin da yake zato har kaga an ce masa ba kyau a yi kwaikwayon ba yahude ko kirista yana kokonto to baya cikin malamai kwata kwata in ji malamin nan yace jahili ne yace ba na zato na man khaba fil fiqh wanda yayi kutsa cikin ilimin fiqh wanda ya karanta littattafai na malaman musulunci wara'a ima'ati shar'i kuma ya ga isharori da shari'a ta dinga yi ya karanta qur'ani ya karanta hadisan manzon Allah ya karanta littattafan malaman sunna wa maqasidahu ya fahimci itara ta shari'a wa maqasidahu da kuma manufofin shari'a wa ilal fuqaha da illoli da malaman fiqh suka yi bayani wa masailahum da mas'aloli da suka yi ta bayani ba na mutumin da ya yi karatun nan wanda ya taba karanta musulunci ya shukku fi zalika zai yi shakka cewa haram ne musulmi ya yi kwaikwayon ahalin kitab zai ma wuya a same bare har in an gaya maka maka shakka wato bi ma'ana in ka ga mutum yana shakka to bai ma yi karatu bane amma wanda ya karanta musulunci in aka gaya masa haramun ne kwaikwayon ahlul kitab baya ma shakka saboda zai tarar a qur'ani ga ayoyin nan birjit a hadisan manzon Allah ga hadisan nan bila adadi malaman sunna kuma duk wanda ya gabata yayi magana akan ba saboda haka da an faɗa baka ma shakka wanda yake shakka zaka tarar zai mai karatu bane in wannan malami kuma gaskiya ne Allah shi mu gani bal ce ba ma haka ba lam akun azunnu ni bana ma zato na man waqara al-imanu fi qalbihi idan ma imani ta nutsu a zuciyarka koda kafiri eh, koda jahili ne kai musulmi ne ba kafiri ba amma ba kai karatu ba sai dai kuma imani ya nutsu a zuciyarka to idan imani ya nutsu a zuciyarka zai yi wuya a ce maka kwaikwayon ahalin kitabi yana da kyau ka yarda idan imani ya nutsu a zuciyarka zai yi wuya a yi magana a kan kwaikwayon ahalin kitab har ma ka tashi kana da su ko kana shakka wato a ce akwai raunin imani shi ke sa mutum ba ya shakka game da wannan matsala ah, wa khalafa ilaihi haqiqatul islam wanda ya iya fahimtar hakikanin abinda musulunci yake karantarwa wa annahu dinullah wanda ya tabbata cewa musulunci addinin Allah ne allazi la yaqbalu min ahadin siwahu addinin da Allah baya karban wani in ba shi ba idza nubbiha a wani littafin a wani kuma iza nabbaha ala hadhihi nukta imma idan aka faɗakar da shi akan wannan gaba akan wannan matsala in aka ce an nukta ana nufin alama idan aka aka faɗakar da kai akan wannan matsala game da kwaikwayon ahalin kitab da zarar an faɗakar da kai matukar ka yarda da musulunci kana da imani ka yarda cewa babu addinin da Allah ke karba sai addinin musulunci to zaka yarda ba zaka ba zaka kareta ba baka da shakka a ciki kuma da zarar an karantar da kai har in kana da imani aka sa littafin nan a masallaci kana zuwa kana sauraro wallahi ba za a kai karshen littafin nan ba in ji malamin nan illa kanat hayatu qalbihi face zuciyarsa ta dawo tana da rai domin babu bala'i ga musulmi a aƙidarsa irin ba yahudi da kirista matuƙar ka ɗauke aƙidar yahudu da ta nasara ka wanke aƙida ta musulmi to musulmi aƙidarsa daɗa haske take da zaran ko ka ɗauke wannan darasi to daɗa gurɓata take komai iliminka za ka tarar da mutum yana da ilimi amma ko yana tare da ɗabi'ar yahudawa da ta nasara amma da za ka karantar da shi matsaloli da suka shafi zamantakewa tsakanin musulmi da ahlul kitab ya fahimci wannan darasi da kyau to za a samu rayuwa kyakkyawar rayuwa a zuciyarsa rayuwa ta imani wa imani imanihi da kuma ingantar imaninsa wato da zaka karanta littafin nan daga farkonsa zuwa karshe zaka ji imaninka ya ƙara inganta rayuwarka ta daɗa yin kyau tujibu istiqabahu bi asra'i tanbihin a lokacin zaka gane da kana bacci yanzu ne ka farka wallahi sai ka karanta littafin nan daga farko zuwa ƙarshe kana gamawa ko da ka taɓa yin ilimi ko da ka yi masters a musulunci in baka karanta littafin nan ba da sauransa a wajen aƙida da zaran an gama karatun kana gama karanta littafin nan zaka san ashe da can akwai abin da kare aƙidar ka ashe akwai wata illa tare da ita kai baka sani ba saboda wannan gefe na zamantakewa tsakanin yahudu da nasara tsakanin musulmai da yahudawa da nasara ka jahilce shi yace tujibu istiqabahu bi asra'i tanbih da zarar mutum ya karanta wannan littafi ya fahimci abin da ke cikin sa to nan da nan yake wajabta farkawarsa bi asra'i tanbih wato fadakarwa mafi sauri kamar ana nufin a cikin takaitaccen lokaci zaka ga mutum ya farka kamar da yana cikin bacci yace walakin na'udhu billah muna neman tsarin Allah ne rainil kulob game da tsatsar zukata domin zukata in suka yi tsatsa lokaci ne ake samun shakka na shiga ciki wa hawan nufusi da kuma son rayuka Allah kai mana tsari game da son zuciya da kuma tsatsar zuciya Allah dai abubuwa guda biyu din nan ya suddani an ma'arifatil haqqi wa tibaihi suna hana mutum ya san gaskiya ko ko ya bi gaskiya ko da yayi ilimi zaka samu mutum ya gama karatunsa babban malami ne ka bashi wannan littafin saboda abu biyu din nan sai ya watsi da littafin son zuciya tsatsar zuciya ya karanta littafin yana da ilimi amma littafin ya taba shi sai ce a ba abin da zai taba aiki na duk ilimi na da haka littafin ma bai son shi a'a abin da malamin ya faɗa saboda aqida ce dan tsata sahabban annabi Muhammad idan an binta to babu shakka shi fa dan abin da ake samu na ciwa kuma zai kawo don haka sai ce a wannan shakkar din ba zai yiwu ba ban yarda ba don haka aqidar ai ne littafin ma wane ne sai a ce ma shekul islam ibn taymiya ne sai a kirkiro wani abu a maka masa yadda za a baka ma littafin gaba daya don ana so a bata littafi sai a bata wanda ya rubuta shi wa ya rubuta littafin a da ku yi watsi da shi don haka ba za ma ka karanta ba to amma don Allah ka yi wa kanka mun laili in ji hausawa in ma malamanka ba su yadda ka karanta wannan littafi ba ka sati idon su sai littafin ka buya kana karanta shi kowane dare kai babi ɗaya mu gani kafin ka sauke idan akwai imani tattare da kai to insha Allah ta'ala sai ka komo kana son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa gafara Allah ya masa rahama Allah ya ji ganshi Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatun da zamu yi kuma Allah ya mu da aiki da abubuwan da zamu yi zamu dakata nan saboda daidai kan gaban karatu kenan idan Allah ya kai mu sati biyu nan gaba za mu tashi akan faslu halin nasi qabla al-islam insha Allah ta'ala ko akwai gyara cikin abubuwan da muka faɗa ko kuma tambaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi jama'atul da yawa sun rubuto tambayoyi waɗanda ba su shafi darasin da aka yi ba don haka ba za su ji tambayar su an karanta ba don dama ga yadda mala ya tsara wajen karatunsa duk tambayar da ba ta shafi karatun da aka yi ba bai amsa ta don a samu cikakkiyar fa'ida da kuma fahimtar abin da ake karatu a cikinsa muna fata Allah ya samu dace kuma muna fata za a fahimci malam akan wannan ka'idar da ya sanya a mai tambaya yake cewa malam idan an shiga sabuwar shekara na musulunci to menene ya kamata a yi kuma idan an shiga new year 1 january menene mutum zai bisa ba abin da ake yi ba abin da murna zai kawo mata ko rashin sa to idan kana murna dan an shiga al-muharram ta shekara ta dubu da da da ishirin tara. ya kamata ya ce kayan murna ma idan an shiga laraba in laraba ta wuce alamis ya zo ka yi murna ko ba ka wani me bambancin ku ya kamata ka bambanta idan akwai dalilin da zai sa a yi murnar shiga sabon shekara kamata ya ce akwai dalilin ko da zai sa a yi murnar shiga sabuwar rana kamata ya ce kuma akwai dalilin zai sa a yi murnar shiga sabuwar awa kamata ya ce akwai dalilin zai sa a yi murnar shiga sabon minti da kuma sabon sekar idan ba ka samu hujjar bambanta waɗancan da wannan ba ba ka da dalilin murnar shiga sabon shekara eh, abinda nake nufi ne me bambancin shiga sabon shekara da shiga sabon sakan da shiga sabon minti da shiga sabon kwana don Allah masu ilimi su bambata menene bambata ya in wannan sabo ne tuba ba sabbin bane duk sakan da ya wuce ya wuce wanda ke zuwa sabo ne duk mintin da ya wuce ya wuce wanda ya zo sabo ne rana in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba sabuwa ce shekara in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba sabuwa ce to idan za ka yi murnar shiga sabon shekara wadancan ba ya kamata a ce akwai bukukuwan kuma hukin shiga sabon saka ina ga mutum ya zanta ba mai kenan ko yana da kyau ku gane abu ne na ilimi da kuma hankali don Allah ne, a yi tunani shi ne bambanci hmm? don haka hadisin annabi ya ce mana in ka waye gari kada ka yi tamani za ka kai yamma in ka kai yamma kar ka yi tamani gobe da sare ka A ce kullum mutum yana tashi ne a matsayin mai sabon aiki kullum na ya gudu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha in ji manzon Allah kowa ya tashi da safe ya tashi ne mai sabon aiki aikin jiya ta ni dama mala'ika ya rubuta shajin ta an buɗe sabo fil ana jira za ka rufe na jiya ko za ka gina akwai kalma ɗaya da za ka faɗa aikin da kai tun ka balagar ka Allah ya rusa shi ba maganin murnar shiga sabon shekara bala'in da ke bayan ka ba fatan mu gane saboda haka kowa ya tashi da safe, aiki ne ja a kansa ya zai tsira a wannan rana manzo Allah bai ce mana kowa ya shika shekara to aiki na gaban sa ba ah, babu wannan saboda haka abin da yasa ma muke tunanin ya kamata a yi yasa da ya ce mana aslun azimun in ji malamin na a cikin littafin nan wannan ilimi ne muhimmi saboda a kullum zaka iya auna aikinka da abinda annabi Muhammad ya faɗa shi dai manzon Allah ya ce sa'ar kashe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta ta kwaikwayi ahadul kitab sahabbai suka tambaya suwa annabi yake yahudu na tsara duk abin da suka yi sai kun yi shikenan hadisin kuma sahihul bukhari sahihul muslim ta kuro ko akwai hadisin da ya fi inganci sai ya zama kai kai murna idan kana so ka tsira daga abin da manzon Allah ya faɗa sai ka auna abin nan da kake na murnar shiga sabon shekara daga ina ya faru me yasa ma kake son ayi hmm? me yasa kake son ayi kana son ayi saboda kaga abokan zama kirista na murnar shiga sabon shekara kai ma sai kana sha'awar a ce mu ma muna murnar shiga sabon shekara ko ba da ne muke nan shin abin da annabi ya faɗa la tattabi anna sanana man kana qablakum haqwal qabdati bil qabda ya tabbata ko a'a shikenan wato an baka tsere ne sai da zaka auna abubuwanka amma a zamanin manzo Allah ba a wata murna a shiga al-muharram shekarun da manzo Allah ya a duniya 63 har ya mutu da an taba yi damun ko har kancin ta an gaya mana yadda yake ko ba haka bane kwanciyar ta an gaya mana yadda yake alwalar da yadda yake tafiyar sa yadda yake inda a ce yana murna da an gaya mana kuma annabi ya ce ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa wa qad bayyatukum lakum wa ma taraktu min shay'in yubaidukum an an-nar illa wa qad nahaytukum an babu abin da zai dan kai ku kusa da aljanna komai kankantar sa kafin umar sai da na gaya ba duk abin da zai iya kai ka kusa da aljanna annabi ya ce wallahi ban bar duniya ba sai da na faɗa kuma duk abin da zai iya nisantar da kai daga wuta ban bar duniya ba sai da na faɗa da haka alkhairu kullum khair ittiba wa sharru kullum sharri ibtida dukkan sharri yana cikin abin da aka kirkiro duk alheri yana cikin abin da aka yi kwaikwayon annabi Muhammad a kansa Allah ya samu a tambaya ta gaba ce na farko yana addu'a ga mana Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kai kuma ya kara wa malam a sanan wannan tambayar ba fatawa ba ce hukunci ne yake ne wasan ta ba zan karanta ta ce da hukunci ba saboda malam ba a alƙali ba ne kawai yake ba ta don haka yana son cin kamar jihohin da suke samun suna tsaye da ya kamata su rinka ba da hutun shekara ya kamata na samu su jihohin da suke cewa suna aiki da shari'a su ba da hutun shekara man kana abu ba fasin babu ta hanyar kuna farko fasin abin da suke samun cikin da kyau bayan shari'a da kyau abuwa murnar kansa muna cewa bai da asali bane kuma har a bada hutu to nan ba hutu daga yana aka samu gashi dai mun samu kandita mai sikeli su waye suke ba da hutu karshen shekara daga ina aka gano ha <laughs> shi kenan an yi koyi da ahalin kitab har ina saboda haka ba shi da kyau la tattabi anna sanana man kana qablakum hazwa al-qabza bil qabza hatta walau dakalu juhra babbin la dakaltumuhu insha Allah in mun karanta littafin nan zamu fahimci abinda da yake da illa game da kwaikwayon ahlul kitab da abin da baki da illa da kuma abinda da yake zama halal ni kwaikwayon su dan shi kansa manzon Allah ya yi kwaikwayon ahlul kitab shi yasa muhimmancin a yi hakuri a bi littafin littafi ne mai tafiya da ilimin sa bai bukatar wani abu waje da shi insha Allah Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah kuma ya tare mu daga kuskure ta wajen bayanin sunnar manzon Allah فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم alaihi wasallam ya ce masa yana son shi wannan mutumin ba zai tatse ba a duniya bare kuma kiyama sau biyu manzon Allah yana ce masa wallahi inni ina son ka wato inni la uhibbuka lallai ni ina son ka ya kai mu'azu sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haka bayan manzon Allah ya gaya wa mu'azu dan jabal wannan maganar faƙala sai ya ce masa ka ya mu'azu ina maka wasiya ya kai mu'azu la tada'anna fi duburi kulli salatin kada ka bar wannan addu'a da zan karantar da kai a ƙarshen kowace sallah kada ka yarda a samu ka yi sallah ka gama wannan sallah ba ka yi wannan addu'a da zan karantar da kai ba manzon Allah ya ce kulli salatin kowace sallah ina ma wasiya ka rike wannan addu'a ta kulu ka rika cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzon Allah ya ce ka rika faɗin wannan addu'a a ƙarshen kowace sallah ya Allah ina roƙonka ka taimaka min a bisa zikirinka ka taimaka min a bisa godiya ga ni'imar da kai min kuma ka taimaka min in kyautata ibada gare ka jama'a kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske babu mai iya yinsa sai da taimakon Allah kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske bai yiwuwa sai wanda Allah maɗaukaki ya taimake shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mu'azu ɗan jabal wannan addu'a ya rika yin wannan addu'a ka'in da na'in a ƙarshen kowace sallah kana iya yin addu'an kafin ka yi sallama kuma kana iya yin ta ma a bayan sallama ka duba aunin ma'abud a mujallar na uku shafi na da da 224 ya kamata mu rike wannan addu'a da kyau domin wasiya ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك akan zikiri na safiya da na yammaci nake son in yi wa kaina tunatarwa da kuma wanda Allah ya ba shi damar sauraron wa'azina dinnan a wannan haduwa wanda kungiyar women in da'awa na nan abuja ta shirya Allah shi kara mata albarka a wannan rana ta lahadi 11 ga watan rabi'u sani hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 428 wanda ya dace da 29 ga watan hudu shekara ta 2007 eh, babu shakka hadisi ya inganta daga annabi muhammad hadisin yana sahihu muslim hadisi na 287 yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1171 yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 585 jabir bin samura Allah shi kara masa yarda yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza salla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shamsu hasana jabir bin samura ya bayyana mana wata siffa ta sallar annabi Muhammad ya ce shi manzon Allah ya kasance idan ya yi sallar asubahi idan annabi ya gama sallar asuba yana zama a wannan gurin da ya yi sallah ɗin ba zai tashi ba sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa manzon Allah baya tashi a bayan sallar asubahi sai rana ta bullo inji Jabir bin Samura hadisin ya inganta yana cikin littafan sunna masu yawa jama'a mu yi kokari wajen raya wannan sunna babu bambanci a tsakanin maza da mata kamar yadda Allah matsaukaki ya yaba wa maza hakanan Allah ya yaba wa mata a suratul ahzab aya ta 35 ya ce wa zakiri na laha kasiran wa zakirati maza masu yawan zikirin Allah da kuma mata masu yawan zikirin Allah a addallahu lahum magfiratan wa ajiran abima Allah ya musu tanadin wata gafara da kuma wata lada mai girma bare kuma ga hadisi wanda ya inganta yana sahihu muslim hadisi na 2726 yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 3351 yana ma sahihu sunan ibn majah hadisi na 3,808 hadisin juwairiya juwairiya tana cikin matan manzon Allah ta ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukra hatta sallar subha wata rana manzon Allah yana gidanta da asubahi manzon Allah ya fita ya tafi masallaci ita kuwa ta shirya ibada sun maraja a da an abuha ƙariban min nisfin nahari bayan rana ta ɗaga hantsi ya yi kusa da sha biyun rana sai ga manzon Allah ya dawo gida yana zuwa sai ya tarar da juwairiya wahiya jalisa tana zaune annabi ya yi sha'awan abin nan da ta yi na zikirin Allah har ma yake tambayar ta tun na tafi biki tashi daga wannan guri ba ta ce tun ka tafi ina zaune a nan ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa karantar da ita wani nau'in zikiri wanda yake da yawan fa'ida wannan yana tabbatar muku cewa zikirin nan da ake a bayan sallar asubahi bai keɓanta ga maza ba har da mata da a ce banda mata da manzon Allah ya tsawatar majuwairiya ya ce mata ita wannan ibada na zikiri da ake bayan sallar asubahi banda mata ce maza a maimakon haka annabi sai ya yaba mata har ma ya ƙara mata da wani nau'i na zikiri don haka jama'a mu yi ƙoƙari wajen raya wannan sunna ta annabi muhammad domin akwai alheri mai ɗimbin yawa a cikinta akwai garabasa anas bin malik allah shi ƙara masa yarda ya ruwaito hadisi wanda ya inganta yana cikin sahihu sunanin tirmizi hadisi na 586 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal gadata fi jama'atin wanda ya yi sallar asubahi a cikin jam'i ya tafi masallaci aka yi sallah tare da shi summa qa'ada yadhkurullaha sannan ya zauna yana zikirin Allah hatta ta tsulu a shamsu har dai rana ta bullo sannan ya tashi sun masalla raka'atai sannan ya yi salla raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladansa kanat lahu ka ajiri hajjatin wa umra ladansa yana daidai da aikin hajji da kuma umra ga wanda ma aka karbi aikin hajjinsa da umarar tasa don kawar da shakka anas bin malik ya ce bayan annabi ya faɗi wannan magana sai da ya maimaita kalman nan sau biyu yana cewa tamatin tamatin ladan wanda ya zauna a bayan sallar asubahi yana zikirin allah har rana ta bullo ladansa yana daidai da ladan wanda ya haji da umara cikakku cikakku don haka babu ko shakka idan baka samu damar aikin hajji ba to ga wani aiki na harshe wanda ladansa ya yi daidai da ibadar hajji da umara gara ɓasa mai girma allahumma ina ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika akwai hadisi shima ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2470 yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1856 wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad labarin yana cikin hilyatul auliya a mujallar na farko shafi na 182 sauban ya ba da labari ya ce allah ya saukar da ayar ta 34 ta suratu tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم waɗanda suke ɓoye zinari da azurfa Allah ya ba su dukiya sun tara sun ɓoye wannan dukiyan ba sa amfani da ita wajen taimakon addinin Allah to waɗannan mutane ka musu albishir akwai wata azaba mai raɗaɗi wacce Allah maɗaukaki ya musu tanadi a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a ranar kiyama za a saka wannan dukiyar a cikin wutan jahannama sai an gasa dukiyar a riƙa manna ma waɗannan mutane a goshinsu da sassansu da bayansu ana ce musu haza ma kanastun mai alfusikun wannan ita ce dukiyar da kuka yi ta ɓoye ma rayukanku fa zuku ma kuntum taknizun sai ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna adana ma rayukanku a duniya wannan aya ta tsoratar da sahabban annabi muhammad sosai domin allah yana gargadi game da mutum ya adana dukiya baya taimakon addini da ita hankalin sahabban annabi muhammad ya tashi matuka in ji sauban ya ce kunna ba a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'du asfarihi muna tare da manzon allah a cikin wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa faƙala ba abu ashabihi wasu daga cikin sahabbai suke muhawara akan ita wannan aya to ga wata aya ta sauko tana magana mai tsanani akan mutum ya aje dukiya bai taimakon addini da ita ashe kenan fa dukiyar nan tana da haɗari yaya za mu yi ne lau alimna ayyul mali khairu fanattakhizahu me zai sa ba za mu tafi mu tambayi manzon Allah ba wani irin nau'i ne na dukiya ya fi sauƙi wanda za mu riƙe wanda za mu kubuta a kiyama babu azaba a kansa sahabbai suke muhawara ya kamata mu tambayi manzon Allah tun da dai an ce wanda ya adana dukiya bayi taimakon addini da ita akwai azaba a kansa a ranar tashin kiyama me zai hana mu je mu tambayi manzon Allah wani irin dukiya ne ya fi sauƙi wanda haɗarinsa ba shi da yawa mutum a kiyama yana tsira nan da nan sai ko suka ɗunguma zuwa ga manzon Allah ya rasulallah ga wata aya ta sauko ta suratul tauba Allah yana tsawatarwa akan tara dukiya ba a taimakon addini da ita akwai azaba akan mai yin haka a ranar tashin kiyama muke tambaya ko shin akwai wata sana'a akwai wata dukiya akwai wani jari da mutum zai rike wanda a kiyama zai tsira wanda haɗarinsa ba shi da yawa sai manzon Allah ya ba su wata amsa da ta ba su mamaki manzon Allah ya ce musu afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala imanihi dukiyar da ta fi daraja kuke so ku sani dukiyar da in mutum ya rike ta a duniya a kiyama yana tsira babu hadari a kansa ta ai dukiyar da ta fi daraja ita ce Allah ya baka harshe na zikirin Allah ya baka zuciya na godiyar ni'imar Allah sannan ka yi sa'a ka samu mace mai imani wacce za ta taimaka maka akan imaninka in ka samu waɗannan abubuwa guda uku to ka samu babban jari a kiyama ba ka shiga musiba Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika don haka wanda Allah ya bashi harshe ya fi mutumin da Allah ya tila masa dukiya a duniya Allah ya baka harshe wanda kake iya zikirin Allah da shi kuma ya baka zuciya wacce kake iya gode ma Allah ni'imar da ya maka ya taimaka ya baka mata mai imani wacce za ta taimaka maka akan al'amura na addini haka kuma ita mace Allah ya bata miji mai imani mutumin kwarai mai kulawa da addini wanda duk ya samu wannan to ya samu babban rabo a duniya kai ba ma haka ba jama'a babu wata ibada da tafi zikirin Allah babu wannan ibada magana ce ta annabi muhammad hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3377 hadisin abu darda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum kuna so in ba ku labarin aikinku wanda ya fi alheri wa azkaha inda kum kuna so in ba ku labarin aikin da yafi tsarkaka a wajen Allah mai mallakan ku wa arfa'uha fi darajatikum kuna so in gaya muku aikin da yafi ɗaukaka darajar ku ta duniya da ta lahira wa khairul lakum min infaqi zahabi wal warqi kuna so in gaya muku aikin da yafi lada a ce kun ba da sadakan zinari da azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum aikin da yafi a ce kun tafi yaki kun hadu da makiyanku fa tadribu a'naqahum kuna sare wuyansu wa yadribu a'naqakum suna sare wuyanku kuna so in gaya muku aikin da yafi waɗannan ayyuka baki ɗayan su daraja qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce muna so qala sai manzon Allah yace zikirullahi ta'ala ku riki zikirin Allah zikirin Allah shine aikin da ya fi alheri shine aikin da ya fi tsarkaka shine aikin da ya fi gaggauta daga darajar mutum a nan duniyan da kuma lahira kuma shine aikin da ya fi lada a kan ka ba da sadakan zinari da azurfa ba ma dala da naira ba ba ni tamanin dala da naira har yanzu sun kai darajar zinari manzon Allah ya ba da misali da zinari da azurfa ya ce zikirin Allah in mutum ya yi ladan da yake samu ya fi na mutumin da ya ba da sadakan zinari da azurfa ya fi ma ka tafi fagen yaƙi manzon Allah ya ce ka shilla wuyan kafiri ko a shilla wuyanka in ka duba kitabu zuhdi na al'imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa shafi na 181 mu'azu dan jabal shi wancan sahabin nan da annabi ya kama hannunsa ya ce masa ina son ka ya karantar da shi wata addu'a da ya kamata ya riƙe ta da kyau ya batta ga mu'azu ɗan jabal a matsayin wasiya ya ce masa karka yadda ka bar wannan addu'a to shi mu'azu ɗin nan shi kansa sahabin manzon Allah wata rana yake gaya ma almajiransa wannan fa bayan rasuwar annabi Muhammad kenan ya ce musu ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillahi min zikirillah dan adam babu wani aiki wanda zai yi a duniyan nan wanda a dalilin aikin nan zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan fiye da zikirin Allah in ji mu'azu dan jabal qalu sai almajiran mu'azu dan jabal suka ce walal jihad fi sabilillah ko da jihadi mutun ya tafi yaki qala sai ce wala an yadriba bi sayfihi hatta yanqati'a ko da mutum zai tafi yaki da takobinsa ya dinga sara sai takobin ya tsinke ba zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan kamar a ce ya rike zikirin Allah ba sai mu'azu dan jabal ya ce ai mu Allah ne ya faɗa a suratul ankabut aya ta 45 Allah ya ce utulu ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis yana gaya wa annabi Muhammad Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace masa ka karanta abin nan da aka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafin Qur'ani wa aqimis salata kuma ka rika tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani game da alfasha da miyagun ayyuka sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar kuma lallai fa zikirin Allah shi yafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanin abin da kuke aikatawa mu'azu dan jabal Allah shi kara masa yarda ya kafa hujja da ita wannan aya akan cewa zikirin Allah shi yafi girma kuma kun san matsayin mu'azu a cikin sahabban annabi Muhammad wannan magana ta mu'azu dan jabal ba ma magana sa ce ba asalinta magana ce ta annabi muhammad ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 279 da sahihu targhib hadisi na 1495 manzon Allah ya ce laisa shay'un an jamin azabillahi min zikirillah babu wani abu wanda ya fi gaggauta tserar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah babu wannan abin in ji manzon Allah laisa shay'un ja min azabillah min zikirillah babu wani abu da ya fi tseratar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah a cikin sahihu hadisi na 1498 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'abdu la yanju min shaitan illa bi zikirillah shi bawa baya samun tsira daga shaitan sai fa in ya rike zikirin Allah wannan magana ce ta manzon Allah bawa baya tsira daga shedan sai ya rike zikirin Allah don haka zikirin Allah da shedan ba su haduwa in kaga mutum baya kiyaye zikiri to ka tabbata wannan yana cikin yan kungiyar shedan wa ya faɗa Allah da kansa a suratul mujadala istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum shaiɗan shi ya ruɗe su ya mantar da su zikirin Allah sai Allah ya ce ulaika hizbu shaitan waɗannan su ne yan kungiyar shaiɗan ala inna hizba shaitani humul khasirun Allah ya ce ku sani yan kungiyar shaiɗan suke hasara a duniya da kuma kiyama Allah shi kare mu ala zikirika wa shukurika wa وحسن ibadatika. in ka duba silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 654 talha bin ubaidillah yana cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi ya musu albishir da samun aljanna tun daga duniya Allah shi kara masa yarda talha bin ubaidillah yana cikin na sabiqun as-sabiquna na waɗanda suka riga musulunta daga cikin sahabban annabi Muhammad manyan sahabbai talha ya ba da labari ya ce inna na fara min bani ubura salasa akwai wasu mutane uku da suka zo suka musulunta a zamanin annabi muhammad wasu mutane uku daga wata kabila da ake kiranta banu uzura suka zo suka musulunta a tawun nabiya fa aslamu qala fa qala an-nabiyyu man yakfinihim sai manzon Allah ya dubi sahabbai ya ce to ni dai ba ni da abin da zan yi ma waɗannan mutane uku liyafa a cikinku akwai wanda zai taimaka min ya ba su masauki ya ba su abinci sai talha bin ubaidillah ya ce ana ni ne ya rasulallah bayan an tashi majalisin manzon Allah talha ya ce musu ku zo mu je gida suka bi shi fakano inda suna isa gida ya buɗe ɗaki ya ba su dama a nan suke zama suna zuwa karatu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talha yana ba su abinci yana kulawa da su talha ya ce fa ba'asan nabiyyu ba'asan wata rana sai manzon Allah ya tura wani ayari na mayaka za a tafi yaƙi an tara sojoji sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku ya ce wa annabi yana so shi ma ya fita cikin wannan tawaga fa kharaja fihi ahaduhum ɗaya daga cikinsu annabi ya bashi dama ya tafi wannan yaki da aka dawo daga yakin sai labari ya iso fasta shahada cewa wannan mutumin yana cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada saura biyu suna zuwa karatu wajen manzon Allah ana nan ana nan ma ba'asa ba'asan fihim akhar wata rana manzon Allah ya ce to zai tura tawaga ta mayaka za a tafi yaki aka shirya sojoji sai ɗaya daga cikin mutane biyu ɗin nan da suka saura ya ce shi ma fa yana so ya tafi wannan yaƙi saboda fatan ko Allah ya masa arziki da mutuwar shahada manzon Allah ya ba da dama ya shiga cikin wannan tawaga aka tafi yaƙin shi ma kuma ya mutuwar shahada saura mutum daya shi wannan da ya saura yana gidan bin Ubaidillah sai rashin lafiya ya kama shi yana ta jinya har dai Allah ya nufa cewa wannan ciwo na ajali ne thumma mata salisu ala firashihi shi wannan na uku sai ya mutu akan gadonsa aka yi jana'izarsa kaga dukkansu sun mutu shikenan fara'aitu haula'i salasa alladhina kano indi fil jannati na kwanta bacci sai nayi mafarki in ji Talha bin Ubaidillah babban sahabi yace sai nayi mafarki ga waɗannan mutane guda uku duka an ce su shiga aljanna amma abin da ya bani mamaki fara'aitul mayyita ala firashihi amamahu da Allah ya ce ma waɗannan mutane guda uku su shiga aljanna sai na ga wanda ya fara shiga aljanna shine wanda ya mutu na ƙarshe wanda ya mutu akan gadonsa wa ra'aytul ladina tashhada akhiran yalihi wanda yayi shahada na ƙarshe kuma shi yake bin bayansa wa yalihi alladhi tashhada awwalahu wanda ya yi shahada na farko kuma shine ya zo a ƙarshe wajen shiga aljanna ba da ni min zalika wannan abu sai ya bani mamaki kai sai sai na tambayi manzon